بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله ما sarki da yake jira haɗu ma wannan safiya da albarka wannan shekara ta 1436 ga watan tara shekara ta 2009 milaniya mana rufin allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka ya mana jagora a wannan karatu da muka sa a gabanin wadda da kuma karɓa mana ɗimbin ayyuka na alkhairi da ake fatan an gabatar a wannan wata mai albarka da ya mana roƙon Allah ta'ala da sunan shi da da sufufin shi madawaka Allah shi ne ta mana kurakurai da aka yi Allah shi ya fi mana gajiyawa da ake ba a cika ba da suka ɗan adam damar gajiye ne muna roƙon Allah ta'ala ya cika mana da cika shi a wannan safiya ne muke fatan dawa daga daga hutu kuma fuskanci jerin gwanon karatu sukan da muka kasa a gaba muna rufa Allah ya mana jagora ya saddada harsunan mu ya ɗora mu akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a karatun mu da ya gabata kafin zuwa hutun Ramadan mun tsaya ƙarshen juz'i na farko ne a wannan littafin mai albarka nan wanda kuma domin ga imam malik ibn da su ne a fage na hadisi da fage na fito sai ya zamana shi juz'in farkon da ya gabata yana kunshe ne da bangare guda na fikihu domin sun ce fikihu ya kaskashe biyu akwai alfikihul akbar akwai kuma alfikihul asghar shi alfikihul akbar shi ne fikihun da yake usulul din kamar abin nan abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi a aqida duk da waɗannan al'amura su yake da alfitul akbar alfitul asghar kuma abin da ya shafi ibada da mu'amala to dama wannan an rubuta shi na ta alfitul asghar din to shi kuma alfitul asghar din ya kasu shi biyu akwai al-ibadat akwai kuma al-mu'amalat idan ce al-ibadat shi abin da ya shafi ibadu alwala tsarki sallah azumi hajji da sauransu na ga zali abin nan juz'in farko da ya gabata akan wannan ya ya ta'allaka baki ɗayan shi mun tsaya ne ƙarshen kitabul hajji inda yake kuma shine ƙarshen juz'i na farko a wannan littafi din muna roƙo Allah ta'ala ya gafarta ma Imam Malik ibn Anas ya sanya aljanna ta zama ita ce na koma ta gare shi cikin jinjin inda yake a wannan karan za mu tashi farkon juz'i na biyu na wannan muwadda wanda yake kuma shine farkon kitab na 21 wanda yake shine kitabul jihad bismillahir rahmanir rahim malam ce kitabul jihad babu targhibi fil jihad kuma da izinin Allah ta'ala za mu dora akan tsarin mu na yin bayanin waɗanda suka rawaito hadisi din banda Imam Malik ibn Anas daga cikin ashabu sunan ko kuma abin da ya kira kutubu sita idan maka ce kutubu sita su ne ashmal littafai guda shida wani suka da bukhari muslim abu dawud turmudi nasa'i na kenan ibn maja shida shi ya kira al-kutubu sita an gane wannan da ke ko to kuma kamar da wancan lokaci ɗin mukan yi wani lokacin lokacin kuma aka tsallake da izinin Allah ya yi kokari bayan kowane hadisi da mai karanta na nan imam na muwadda ne kokari kuma mu gano a cikin waɗannan malamai guda shida waye yi tarayya da imam malik ibn anas wurin ruwaito wannan hadisi din to da ne da nuna mana cewa ma'ana za ka samu hadisi a cikin muwadda amma kuma duk da zata malamai su ma sun ruwaito shi a cikin su an gane wannan ko kuma idan aka ce ma malami ya rawaito a ciki ma'ana mutum bukhari ya rawaito wannan hadisin cikin sahih bukhari ba lalle ne ya zama na harafi da harafi irin yadda yake a nan haka yake a cikin bukari ba kun gane wannan da ke ko amma saƙon da wannan hadisin yake ɗauka tas ɗin shi wancan hadisin yana ɗauka to aka sami dan sabanin harufa haka ko wasali ko jansu ko kuma isnadi din baki ɗaya shi ma amma dai saƙon da wannan hadisin yake ɗauka to shi wancan ma ina shi ɗin yake ɗauka an gano da ke kun kuma idan an samu dama za a ƙara haddar abin na sunan na albashaki wanda ya da fito mana da cewar fa an yi wa an yi wa littafin hidima sosai da sosai za mu tashi kitab na ashirin da ɗaya malam ce bismillahir rahmanir rahim كتاب الجهاد إذا أتى الجهاد ولا وزن المسعاد في لما يجب أن تكون يجاهد جهاد كما فاعل يفاعل فعال أخامر يغامر خمار بكير بيك أوزن فاعل ومرضئه بيزن فعال حاجب يحاجب فأتني hijab ko nan amma asalinsa daga jihadi ne aljihudu ko abin nan wannan shi ne malamai suka ce asalin shi allaga shi ne almashaka ɗanɗanar wahala aljuhudu mana almashaka amma shar'an abin nan ibn hajar ya yi magana mai faɗi gamsashiya a cikin fatahul bari a daidai lokacin da yake wannan magana sai saboda ka za ka zarqaji ma ya hikaito magana da ibn hajar din faɗa a cikin littafin sa wannan masharhin ya ɗaɗin inda yake eh, azurƙani ya fi shahara da azurƙani ibn hajar yake cewa abin da ake nufi da jihadi shar'an babin juhudi fi kitabul kufa ba da kokari sosai da sosai domin a ga an tumɓuke kafirci an yaƙi kafare sun koma addini na gaskiya addini da yake daidai sai ci gaba da cewa wai talaqu aidan ala mujahadati nafs kuma ana amfani da lafazin jihad akan yadda mutum zai gogayya zai gogormaya da rayuwarsa don ba haka ba kafin yaji wa duka ba dina sai zuciya shi yake su kuma a ga Allah kiyaye wa shaytan kuma zan yi amfani da shi wurin yadda mutum zai abin nan zai jihadi da shedan wal fusaq da kuma da zai jihadi da fasikan mutane an tsararrun mutane wannan al'amura guda ku ana itlaq din ana ambata lafazin jihadi a kansu ko dai mujahadatin nafs mace iyaki zuciyarsa ko iyaki shedani ko iyaki fasikai kuma yi kasa a biyu ba i ya su filla filla yace fa amma mujahadatin nafsi amma yadda mutum za a yaki zuciyarsa fa ala ta'allumu umuri ku zai wannan ne fa ta da zai tsaya tsayin daka ya koyi al'amuran addini babu yadda za mutum ya gane halas da haram ta hanyar da ba ta ya koya ba in ba haka ba sai ya zauna zuciyar shi da dinga nuna mishi abu kaza halas abu kaza haram sai malam ce sun ma'alal amali biha sannan bayan mutum ya koyi al'amuran addini sannan kuma ya aiki da su kaga dole sai ka hada ilimi da aiki da shi ilimin zalla babu aiki da shi wannan yahudanci ne aiki zalla babu ilimi wannan kiristanci ne aiki da ilimi kuma shi ne musulunci isa ga jita hidima siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم wani الضالين sun mata alimaha sannan kuma ka koya ma'ana ka koya kai aiki da shi sannan kuma ka koya waɗannan ibn hajar yake cewa su ne abin da ke ƙarƙashin mujahadatul nafs to za ka jihadi da zuciyarka ne ta hanyar ilimi ba ta hanyar ka koma gefe kana halatta ma kanka haram ko kana haramta ma kanka halas ba wannan ba shine mujahadatul nafs ba dole mutum ya tsaya koyi al'amuran addini fillah fillah kuma ya aiki da su sannan kuma ya koya ta gane wani da ko kuma ya kokari ya fita daga cikin waɗanda ake cace da koyi abin da ke bakin su karfe koyi da aikin su kaga har yanzu mutum yana cikin tarko na shedan kenan don malamin su ake aikoyi koyi da shi baki ɗaya. da abin da ya faɗa ma'ana abin da ya faɗa da ya saba ma aikin sa da ya saba makarantar wasu malamin in ya shiga cikin waɗanda ake cewa ku dai ku karatu a wurin shi kawai kada ku koyi da aikin sa kuma wannan ya zama tabbatar malami to malami idan ya sami irin wannan in dai da za a yi a kauce wannan malamin kwata kwata shi yafi babu yadda za a yi kace za ka karatu a gaban mutum ko baka dauki wani abu na da bi'un sa babu yadda za a yi malamai education sun san da wannan ko abokan ma ko wasu al'amura maganganunsa ɗabi'unsa ko mai sai ka su ba tare da ka sani ba waɗannan abubuwa guda ku su ake bukata mutum ya koya yi aiki da su sannan kuma ya karanta wani ita ce mujaharatu nafs sai ce wa amma mujaharatu shaytan ta'ala dafi ma ya'ti bihi min shubhat kuma ya dole za mutum ya ki shaytan ne mutum ya yi kokarin da dukkan wasu shubuhohi da shaytan zai zuwa mutum wa man mu min ash shaharar? da kuma irin yadda shaytan ke kawata ma mutum sha'awa sha'awa to al'amurra guda biyu a su ne mutum zai jajirce sosai da su domin ya biya ya kishe da ya zama da tana da makami da za ta iya yaƙar duka ne shi kori makamin kuma shi ne malam ya faɗa shi ne sanin ilimi don da shi ne za ka yaƙi shi goyi ma ga Allah kira da annabi Allah ta tabbata a gaba ya ba mu qaida yace al halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun min al nas malamai suke matsayi a suke maganganu biyu su waɗannan shubhat din suna haram ne ko suna halas to da na ga Allah ya ce karra'i yara hawla al-hima yushiku an yasta'fi ko kuma yake cewa abin nan ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه kuma kaga mutum ya kubatar da addininsa ya kubatar da mutuncinsa wannan wajibi ne ko wajibi ne wajibi ne sai su malamai suka ce shubha haram kuma ya mishi dan ba mutum ilimin da zai biyo ba domin ya ga ta mutum shi ba ko ta cikin addini ko ta cikin mu'amala ko ta cikin hada-hada na kasuwanci da kullun da ake yi ko ta zama cikewa to dole mutum ya zama yana da wasu makamai wanda zai ingige harin da shaidan yake kawo mishi sannan kuma wa mai da yin min shahawat da abin da shaidan yake ta mutum na sha'awa ya ga yana son kaza yana son kaza dole mutum sai ya ta kaɓar su da su don wanda ka har ya shiga saka. domin wani abin da ba zai rayuwa ba ta gane wannan abin da malamai suke magana a kan shi mutum mai yiwuwa ta kamo shi ko ya mutu ko ya ci wannan dankalin da ke gona wani ko kuma ya mutu wannan zai zai ci kuma ci ba zai ci Allah ta'ala ce kuma ne qarra fi maqmas taghayr mutajan fil ismi mushi ma ahalata ne ci balle dan abincin da zai dankalin da zai ci ko ganyen abin nan ya'yan gwaiba ko na mangoro da zai tsinka ya sha da mai maganin yunwa da zan nan to a matsayin da shi ya kawo sai mutum a abin da ya shafi rayuwar duniya kare shi a matsayin shi ya fi karfin a ce yana da waya iri kaza saboda haka ko ta ha maza ha mata sai ya ce waye wacce ake yayi ko dai saci kudin mutane ya siya ko kuma ya tari masallaci ya sace wurin mutane a gani waɗanda wasu shubha ne akalla da abin na wasu sha'awa ne da shi ɗaya ke kawata mutum a zuci dole mutum sai ya tsaya tsayin daga domin ya ga ya da waɗannan sai ce wa ma mujahadatul fusaq wa ma mujahadatul kufar ce amma jihadin kafirai ta kawo biliyar ibn hajar yake cewa ko wani yana faruwa ne da hannu a zagi takobi wal ana kasa kuma da dukiya ya gane da ke ko kuma ta kowane bangare na dukiya wurin kusa musu da kunku ne zama ba ku shiga musu ba za ku fitar musu zama na kuna an musu dukiyar kawai haka musulunci yake haka musulunci yake musulunci ba addinin addini da ke karatar da tashi ka samu na kanka an gane wannan a ba mutum dukiya sosai da su gashi na Allah ta'ala an ba ta cikin wanda ake dinga da kawai Allah ta kulubu wal lisan kuma ana kasa da harsuna a fayyace musu hujjoji dake dake domin su gane mai shi hujja wal qalb kuma ana kasa da zuciya mutum dai ya kama to nan kafirci da suke a zuciya wa amma mujaharatul fasad sabil yadi shi kuma na su kai ne ina dan zamawai kamawai zauna wannan ana yi shi ma da tabliyobi ana yi da ثم اللسان سنة أبيو بعد هرشي إذا هم يا غجرة ثم القلب سنة أبيو ده زوجيا إذا هرشي يا غجرة ونقول شيني حديث أبو ذر مر عليكم من كرم فليغيره بيدي فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبيده ذلك أضعف الإيمان وأنا شيني تكتشف ابن حجر yushin fada da a cikin bari kitabul jihad wa siyar yana kokarin fayyace mana abin da ya shafi abin nan magana ta al-jihad malam shi kitabul jihad babu tarhibi fil jihad babu na farko kenan wanda ke karanta da yadda za a zabarar da mutane wurin su tsaya jihadi sosai da sosai ko na sai an zabarar da mutane to hadisin zabararwa din da kwadaitarwa shine hadisin farko الكتاب الجهاد قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع إمام مالك بن أنس kamar yadda muka sani yana da littafi a mawafa wanda ake cewa mawafa cewa ko kuma da da hausa ka ce muwatta malik ya ka cewa shi muwatta yana da ruwayoyi ma'ana kowar da suke ruwayar muwaɗa ɗin da imam malik ibn anas baki da baki mun gane wannan da ke kuma mun sha ta wannan akwai ibn wahab akwai abu mus'ab akwai malamai da yawa da suke da ruwayar muwadda mu wannan muwaddan da ke hannun mu ruwayar yahya ibnu yahya al-laythi an gane wannan da ke ko saboda haka zaka ga sunan shi yana yawan maimaituwa a ciki sai ya ce haddathani yahya an malik ma'ana yahya ibnu yahya al-laythi ya karanta da ni wani hadisi daga wurin malik to yanzu waye faɗi wannan magana shi yahya ma'ana yanzu a wurin yahaya shi ma an yi riwayar ke kenan eh sun da haka karatu yake ruwa haka asalin karatu yake wani zawani gawani haka kake ga maza Allah sallallahu alaihi wa sallam. amma kai mutum ya rufe kansa a daki ce yayi ne yayi ciki ba tare da yana hadawa da zafafan karatuka a gaban malamai na sunan da ba abin da zai zai ne wasu karatukan su ce daga wani daga wani daga wani a zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. to shi yahya ibn yahya al-laifi ya yi riwayar muwadda a wurin malik ya yi riwayar shi baki ɗaya shi nan da wasu abubuwa da ke cikin kitabul itikaf kadai da bayanan su suka gabata to shi ma yahya din shi ma ɗan shi ya yi riwaya a wurinsa shi ne ubaidullah bin yahya al-laifi shi ma ya yi riwaya a wurin babansa an gane wannan da ke ko sai da yanzu za ku ga ya abin nan ɗan yahya ibn yahya al-laysi ma'ana ga ubaidullah al-laysi sai kuma yahya ibn yahya al-laysi sai kuma malik an gane wannan ko shi sa dan yace haddathani yahya ma'ana mahaifina yahya ibn yahya al-laysi al-qurtubi abu muhammad ya karanta shi magana kuma shi ne wanda iri wayar muwadda a wurin yahya suna ubaidullah ibn al-laysi duk ya rasu a shekara ta da talatin 234 yake cewa an malik ya yi wannan raya daga wani imam malik ibn anas malamin imam malik a wani hadisi shine abu zinat shi sa malik yace an abu zinat daga abu zinat shi abu zinat shine abdullah bin zakawan na ga abu alkunni ce ko an al-a'raj malamin malamin malik mana malamin abu zinad ne al'araj abdurrahman bin hurmus ne malamin abu zinad shi kuma an ce da shi al'araj ne saboda gurgu in gane nan da ke ko gurgu saboda ka malamai suke cewa idan mutum yana da wata sifa wacce take in ba an bayyana ta ba mutane ba ganewa za su ba ba wai an bayyana ta ne an kira shi da wannan ne don aibanta shi ba a'a don bayani shi wannan babu ne ga su irin su al'arab ga dai su shi abdurrahman bin hurmus ga su irin su al'amash suleiman bin mihran al-kahili da sauransu haka kuma za ka samu a daidaikun jama'a yanzu za ka samu kazala akwai dan kurma akwai wangulat akwai kaza da da sauran irin waɗannan idan an faɗe shi ne in ba da wannan ba za a gane shi ba sai ga ba an abin nan bane a nan ya zama na kawai don aibanta mutum ne da wata sufar shi to lalle ilalla wani haramun ne ina ba ta mafanci da hannun da ciki an abi hurairah ta allahu an hadisi daga abu hurairah abdurrahman bin sakhar Allah ta'ala ya yarda shi abdurrahman bin sakhar abu hurairah yana cikin manyan manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake ya musulunta ne daga baya an ke la'akari da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta daga baya sosai da sosai domin bayan hijira ya musulunta dan hijiran ma da tazara sosai da sosai ganin haka ya ga an riga an huce shi domin kaga kafin a hijira an yi zama maka shekaru nawa goma sha uku sannan yanzu ya zo ya musulunta bayan hijira bayan hijira da shekara ko shekara biyu so yana ganin yanzu ya musulunta ina an riga an yi nisa a harkar addini sai da yake ganin hukunci da zai yake mutum shine ta da wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai bayan da amma sun kammala karatu yan kasuwa suka tafi masu zuwa gona suka tafi masu kaza suka tafi to shi kuma to ya zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya lizinci ma'aikin Allah sosai da sosai sarata a cikin kankanin shekaru ubangiji Allah ta'ala Yi azurta shi da samun karatu mai tarin kuma za a ga ko a zamanin sahabbai babu wani makami a kurkusa da yi an zama wannan ko an magana kamar ta abubakar siddiq ba za ka ji sunan abu hurairah sosai da sosai ba ko cikin ministoci na kurkusa wannan ya daɗa ba shi dama ya waye muradi a karatun sosai da sosai na gane wannan da ke ko saɓani shi abubakar siddiq ba saboda shi shugaba ne al'amura sun sha kashi sosai da sosai hakan nan duk da kuma shi dama ya faɗa yana kuntsoro wurin karantar da hadisi yana jin tsoron kada ya faɗa abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya faɗa ba da sauransu Allah ta'ala ya wa Abu Huraira albarka sosai da sosai yadda gajeren misali ne ba shi da an karanta hadisi uku baka ji a cikin su an faɗi hadisin Abu Huraira ba wannan kuma mulazama ta haifar mashi da wannan sosai da sosai ya lizarci ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yadda kasan ake nufi ko sanar da yadda kasa ake nufi da mulazama أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الكرار أن أنت ya ce, برشياتي مثل المجاهد في سبيل wanda ke jihadi domin haɓaka addinin Allah. jihad domin haɓaka addinin Allah ina ake wannan magana da aka wannan magana shine abin da yake zuwa kwakwalwar mu na cewar ne fito na fito da kafirci domin a da an tunda ki kafirci an dasa mu ko kace musulunci ya tsara kaje to ne da ke ko daga nan kuma sai waɗancan abubuwan da muka faɗa na maganganun ibn hadar su biyo baya ka gane wannan da ke ko wanda yake yana gaskatuwa kan dukkan abin da shafi ayyuka na alkhairi karantarwa da karantowa da aiki da abin da aka karanto din shi ne na Allah kira da aminci Allah su tabbata ga yace kwatan kwatan wanda yake jihadi da madauka addinin Allah misalin sa kamar sa lisa'im alqa'im da'im wanda za kwatanta shi da shi shi ne wanda yake as-sa'im mai azumi da yake kenan da ran da dare mai azumi da rana alƙa'in mai tsayuwa da daddare adda'in wanda yake ya dawwama akan haka to wanda yake da wannan shine wanda za ka iya kuma kamanta mujahidi da shi mana gaba daya awa ashirin da hudu shi ne yake yi ibada yake yi da ranar azumi yake yi shi kuma azumi ka ba a cewa bari a yi awa daya an jima dora ka gane wani da ke ko sannan idan dare ya yi sai kama sallah sannan zai ta goma a kan haka to wannan wanda goma a kan haka wannan shi ne za ka iya kwamanta shi da mujahidi saboda Allah mala ya kake gani shi kasan mujahidi ba karamin aiki ba ne eh an gano wani da ke ko allazi la yaqtu min salatin wala siyam wanda yake baya gajiya min salati a cikin kowace sallah wala siyam haka na azumi mana ya dawwama yanayi baya gajiya a cikin sallah balle ya ce bari ya zauna in ya dan huta ya tashi ya dora <laughs> an gane da jirgin wala siyam haka na ko baya gajiya a cikin azumin balle ya ce gobe zai huta jibi zai dora hatta yin yarji'a har shi wancan mujahidi din ya dawo gida kun ga nan da ke ko nan ma'ana yanzu wannan hadisi yana nuna mana cewa idan kai baka samu zuwa jihadi ba saboda hada-hada ta kasuwanci ko hada-hada ta karatu an fahimci wannan da ke ko muna nufin karatun da ba na addini tsalfa ba to idan kana so ka yi daidai da wancan ka zama kamar wancan wanda ya fita jihadi yanzu to shi yana fita kai kuma ka wuce da azumi daman ya fita kafin hudu a fijir kai kuma ka wuce da azumi kana ajiye azumi ka wuce da ne da kiyamun laili kana ajiye kiyamun laili ka wuce da ne da azumi shi ya tafi sai ka dora har ya dawo haka kake a kai ba gajiya ba sanyin jiki to nan ne ake tsamanin ladan kai tsamanin daidai kun gane wanda ke ko kun gane misalin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya buga wani misali ne da wanda yake da manya-manyan ayyuka na ibada kafin dai bayan tauhidi babu abin da yake sallah bayan kunta la ilaha illallah muhammadu rasulullah to abin da zai biyo shi ne sallah الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة magana na ku sannan kuma asibi ka duba zai da azumi yake wanda yake ma yake Allah tsira da annabi Allah tabbata a shi ya faɗa mana hadisul qudsi Allah ta'ala yake azumi na shi babu wanda ke kalla da sai Allah to amma duk sai da aka hada waɗannan guda biyu sallah da azumi ɗaya kenan sannan kuma yin su babu gajiya dare da rana sannan zai daidai da mujahid eh wa jihad domin kar da manta wancan ta ya je ya kai rayuwar shi kuma dawo ko ba mu dawo ba ba za mu kafin baya ba a ga wannan kaza ne da ke ku wannan ne wannan yana zagarwa yana nuna mana muhimmancin jihadi sosai da sosai kuma wannan hadisi nan bukhari ya rawaito shi da imam muslim da tirmidhi da imam nasa'i وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماتي أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه ما ما نال من أجر أو غنيمة ويوم كهديث لجيو اشتغل الكتاب وحدثني أم مالك yahaya bin yahaya Allah ke ki cewa imam malik ibn anas ya karanta da wani hadisi daga daga imam malik ibn abin yahaya bin yahaya Allah ya karanta da wani hadisi yahaya yake cewa imam malik ibn anas ya karanta da wani hadisi daga malamin shi abu sinan inda yake mun faɗe shi a darasin da a a da ya gabata ko abdullahi bin zakwan an al-a'raj daga a'raj abdurrahman bin hurmuz عن أبي هريرة أبا هريرة عبد الرحمن بن الصخاء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لما ما تعالى سرارة أن تعالى سبت أزريشياتي وكفل الله لمن جهد في سبيله وبنجد الله تعالى الله تعالى يا أورا ما كنشي دكا وند إي جهادي لمن أوسع دين الله الله يا أورا ما كنشي لا يخرج من بيته إلى الجهاد في سبيله أما فشي مجاهدين ya sani babu abin da ya fitar da shi daga gidansa sai jihadi da madafa a cikin ayyuka don shar'i takaffala Allah liman jahada fi sabili ubangiji Allah ta'ala ya dora ga kansa da dukkan mutumin da yake mujahidi ne domin ɗaukaka addinin Allah ana magana ne ne domin haɓaka addinin Allah ba don ƙabilanci ba ba don wata fitintuni ba ba don man fetur ba ba don yanki ba duk wani mutum yana bata makan shi lokaci ne ba don jam'iyya ba ka gane wanda ke ko wannan bushe da ke ne man yawa sami ya mutu a mun yi kitab jahiliyyar kenan wannan ita ce hamiyyatul hamiyyatul jahiliyatul ula da sai da mutum sai hatara sosai da sosai kada je asara rayuwar shi ta abin da yake ba daidai ba Allah ta'ala ma shi Allah yake cewa ta kafala Allah liman jahada fi sabili la yukhrijuhu min baytihi ila jihad fi sabili shi mutumin mujahidi din kenan ba abin da ya fitar da shi daga gidansa sai jihadi da madauka addinin Allah wa tasdiqu kalimati ba abin da ya fitar da shi sai tabbatar da kalmomin ubangiji Allah madaukakin sarki wannan ne kalimat domin kalimat gani ne na kalma هذه سنة كلمة الشهادتين كلمة لا إله إلا الله muhammadu الله to za a banga ya fitar da shi sai domin gaskata waɗannan kalmomi ɗin ɗaya kenan ko kuma kalmomin su ne faɗin Allah ta'ala inna ma su tara min na an anfusahum wa bi anna Allah alhamdu janna waɗannan kalmomi da Allah ta'ala ya ce ya sayi rayi na mu'mini da aljanna to domin gaskata waɗannan kalmomi ne domin haka ya fita an gane ne ke ko ma'ana ko dai mana kalmomin su ne dukkan ayoyi da suka zadarar akan jihadi ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yunafiquna min al-kuffari wal yajidu fikum khilfa ko kuma yin waɗannan ayoyi din muka ambata ko ayoyin da suke magana kan dukkan mutumin da ya fito jihadi yana da kaza yana kaza mai Allah ta'ala ya dora maka shi ayyuhu da khalaqul janna shi ne ya shigar da shi aljanna ma'ana yana mutuwa sai yana kenan sai aljanna ka gane wannan da ko waɗannan hadisai cikin hadisan da ake tabbatar da abin nan azabu ko dai mutum samu ni'ima a kabari ko kuma azaba a kabari kun da domin yace an yi da kullu mutuwa a cikin shi aljanna alhali aljanna nan yanzu abu da da mutum ya shiga ya mutu sai ya shiga ko kuwa hmm? ita aljanna a yadda ta an ta sura'i ma'ana yana yana kabari zai dinga samun ni'imomi na aljanna ka gane ranar da ke ko hakan nan kuma shi ma azabar kabari a sauran ayyukin da Allah ta'ala yake magana a kai yake cewa a bakwai yakin uhurku ka wajen sun rawa Allah ta'ala wuta zama wanda ke kan dubu kuma yana nuna cewa za su kintini a zaba su ne ta ɗaɗe wannan shi na abinda Allah ta'ala ɗora mutan shi ayyar duhun ila ayyar dabu ila masarhin da zai fara da mun ko kuma Allah ta'ala ya dawo da shi gidansa wanda ke fita da ciki kaga ba a kashe shi a a wurin a fagen fara kenan ma amalana min ajrin ubangiji Allah ta'ala ya dawo da shi tare da abin da ya samu na lada au ganimati ko abin da ya samu na ganima ma'ana anan abubuwa ɗin ke na ubangiji Allah ta'ala ya ɗora na kai shi biya mu zahu eh abubuwa uku abu na farko shine shiga da shi aljanna amma sharɗin shine ya zama da ba abin da ya fitar da shi ne da gidansa sai jihadi da mutsaya ta addinin Allah mana ba ya fita don ya ji cewa ana samo kaza shi na bazai je samu ba ka gane da ke ku yawa sai mutum ya hatsara kan sharaɗa kamar yin da aka karanta alhajjul mabarur ne sai hin zai yi janna sai mutane su dinga ɗauke lafazin almabarur din sai ta yi alhaji kai da aljanna ne kuma ya ce almabarur ne abu na farko shi ne Allah ta'ala rasu da shi aljanna abu na biyu da wuce gidan shi tare da lada babu dalila kenan abu na kuma ya dawo shi gidan tare da babu lada eh ganima shi ne abin da ake samu bayan an kammala yaki irin gidaje da motoci da waye da waye da wani da aka yi a ƙasa gudu suka bari ko aka kame su ko ne dai ya zama kawai haka ba shi ne gani iskalu na kan al'adar sura ce mai zama kanta akan wannan mun ko ce da ladar na farko dai ne shiga da sai aljanna wannan ba ku sabani akan wannan ba na biyu kuma na amana min ajrin tare da abin da ya samu na ladar ma'ana babu ganima kenan zai iya ruwa a jiran yanki a samu lada ba a samu ganima ba zai iya yiwa haka kudin iya ba zai iya yiwa a zanen da ke to au ganima mace ta ko ya dawo da shi gida tare da na babu lada eh malamai suke maganganu masu tabi a kan wannan kama daga shi abin nan ibn abdulbar a cikin alisifika da su zarkani shi wannan auwace irin auce suka ce auce suke da ma'anar wa auce ne ma'anar wawan eh kenan na eh wa ghanima kenan ma ma na min ajali wa ghanimati tare da abin da mutum ya samu na lada da kuma ganima ko kenan sai da muka ce a'a tare da abin zai iya yi mutum ya dawo da lada ɗin ɗaya babu ganima kuma zai iya dawo da ganima da lada saboda ba sai an nuna ta ba tun daga suna a kusa ka gane wannan da ko sannan kuma shi lada shi ne daman abin da aka fasa a gaba ganima ɗin nafila ce isa Allah ta'ala kira ta amfan domin amfan jami ne na annafi shi kuma wannan ganima tsari ne babban abin da aka fita nema shi ne shigar da addini ne halbarar da suna gina illa shi da husna yau za ka kira shi ihdal husnayn ɗayan abubuwa guda wannan shi tare da abin da mutum ya samu na lada kadai ko kuma lada tare da ganima hakan nan shi na wani hadisi imam bukhari ya rawaito shi hakan nan imam muslim imam nasa'i ibn majah na ya rawaito hadisi سهديش نوكو وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي, عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال على خير لرجل أجل ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له ذلك من الكفر فأما النبي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأقال لها في مرج أو روضة فما أصاب في يدها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت طولها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواحها حسنات الله ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات وهي له أجر ورجل ربطها تخليا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها وهي لذلك سكر ورجل ربطها فخرا ورياء ونياء لأهل الإسلام وهي على ذلك وزر وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمر فقال ولم ينزل عليه فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وحدثني عن مالك يحيى بن يحيى التي كتوى إمام مالك بن أنس وكانت تدين حديثي وبيت الله بن يحيى التي كتوى يحيى وكانت تدين حديثي لمالك an zai bin aslam daga malamin malik zai dan aslam kaga an canza malamin ke ko an abu salih ibn sallam daga abu a kaga abu salih al ne sunan yi fakawan a samman fa'al mai sai da mai mana dan kasuwa ne shi sana'a shi shi ne sai da mai ko dai nan ja ko nan gada ko kwanan an gane wannan da na ga haddasa na ne da karatu ba a tsaye gida ana jira a lokacin makaranta ba duk da wannan za a gan su da sana'o'in su suke ko da ba su yi ko da ba su sana'a a matsayin ya zama sun zama masu kuɗi ba to za su yi a matsayin a matsayin su samu abin da za su biya ma kansu bukata kamar da ko da ba karatu don ka zama malam ba to kai domin ka cire ma kanka da hanci ne da ne ka kai da iyalanka an gano wannan da kyau idan ka abu sani yana cikin manyan manyan malamai domin ga shi ga hadisin su kuna karanta ga kuma sana'a shi kuna bi ita ke sayar da mai an abu abi hurairata radiyallahu an riwaya da iya ta yayi riwaya da gauran abu hurairah Allah ta'ala ya gode shi Ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle ta Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce al khairu li rajulin ata ma ji Allah anan zai bayyana mana abu matsayin dawakai dawaki rike doki ne matsayin shi ma Allah ya kasa zuwa abubuwa uku dokin da ka aji da wanda na aji da wanda zai ajewa sai mu ji a wannan aji yake a cikin waɗannan ajujuwa Mazi Allah ya ce alkhairu ya rajulun azar dawakai da wasu ne alkhair ismu jinti aljanna a gane wannan da ke ko laisa hu mufrad min nafsi a wannan lafazin ba shi da mufrad sai dai ka samu mufrad din shi a wani lafazin na daban baki Allah ya ce dawakai ga wani mutum aka rike su da ila gani akwai mutumin da zai rike dawakai ya ta su ya zama yana da lada azumin kuma wani rajulin sitar wani kuma rufin cikin azumin kuma wa ala rajulin bisir wani ko da ya ajiye su laifi yake manta makan shi kenan uku to anan za ku fahimci abin da malamai suke cewa idan suna ya maimaitu a kalma a jumla to yana da fuskoki guda biyu idan wannan sunan da na farko da na biyu duka na kira ne to kowanne suna zaman kai shi ke mun gano wannan a rafin ne ambata uku duka ɗaya ne ko kuma kowanne zaman kai shi ke kowanne zama kansu yake yi domin kowanne su na kira ne kun gane wannan kama inda na farko zai zama na kira sai na biyu zama ma'arifa to na biyu shi ne na farko kawo gada Allah ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan a za a samu rasul can an samu rasulan inna arsalna ilaykum rasulan na kira ne kuma na kira ba shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan wanda ya nuna manzon ku ba shi ne ba kaga nan ya nuna manzannin daban-daban ne fa asa fir'auna rasula sai fir'auna ya saba ma wannan manzon da aka tura mishi to wannan rasul na uku shi ma na uku ne kuma na biyu gane to lafin da dukkan sun zama na kira ya nuna kowanne zaman su isi sai na ajin Allah ya yi filla filla ya ce fa da majidiyar bu'ata amma mutumin da ya rike dawaki kuma ya zama yana da lada kuma shi ne ajin farko kenan ko faradu da rabata hafi sabilillah shi ne mutumin da ya kirki ya zama sarkin kira ku ya kirki rabu abin nan dawakai domin a cikin Allah yana jiran waye zai fita jihadi ya ce sun ce guda ka tafi shi ko kuma a kada gobin jihadi shi ya hau kai wannan dan haka ita talonsu ta gane wannan ko dai shi ya hau ko ya bayar a hau ko ne wasu ce waɗannan da kai nan jihadi to ku sani na ji Allah yake cewa ba a kwana na hafi sai wannan bawan Allah fa aqala laha sai ya sanya mata dogiyar igiya wurin ciwo kenan ya mata ɗaurin tarala fi marji a wurin da za ta ciwo aw ko kuma ɗan tudu da za ta hau domin ciwo ko zai zama da za ta ciwo a kwari ko zama da za ta ciwo a tudu tana da ƙosasshiyar igiyar da za ta ishe ta a ganin ba mu zama ta da yi kenan ko tarnaki ما شاء الله يكتب فما أصابت في طيالها ذلك من المرجع من المرجع وبدأ بنت تسامو في طيالها ذلك a tare da wannan igiyar da aka ɗaure ta wannan ɗaurin talalan da ake mata duk inda ta kai ta samu miran marji na wannan kwarin da ta gangara ta ciwo ayyar dauda ko kuma tudu bisa da ta hau ciwo kana lahu hasanat shi wanda da wannan abin nan da yake ya zama da kyawawan ayyuka hasanat duk abin da ta ci. kama tun da ijiyar da ya ɗauri da kwarin da ta gangara ta ci abinci da tudu da ta haura duk yana da lada in ga da wani mutum, ko ya da take tambayar ta kuma ta tsinke ba inda hadisin ya mana bayani ne mutum kai abin nan tana tsare da wannan doguwar ijiyar sai na ki Allah ya ce walau annaha qata'at iyalha zalik ko da ta yanke ta tsinke wannan doguwar igiyar tata kaga ta shiga saura kenan ita duk ciwo da kanta fastannat ya na ta fita sharafan aw sharafai ta dangana tudu daya ko tudu biyu kanat atharuha to duk inda ta suka taka wa arwaquha da zikin da sun zubar da bayan gida hasanatullah sai za a rubuta ne wanda yake da wannan wannan baiti din za a rubuta mishi kyawawan ayyuka in gano wani mutum mutum kuma da ta tsinke ta yanzu in duk sun fita aka gonar masara Mun hmm? ma za a rubuta mishi hasanat sai malamai suka ce dama haƙƙin mai lambu haƙƙin mai gona shi ne ke katon da gona shi da rana kun gane wannan idan da rana dabba ta tsinke ta aska wa lambun mutane ba lallai ne da mara za a biya ba saboda haƙƙin mai gona ne mai kiwon gonar shi ya tsaya tsayin daga ijalinta da rana kuma haƙƙin mai dabbobi ne ya ɗaure su da daddare saura idan da daddare dabbobi suka sunce suka shiga gona suke yi wannan babu ƙauna ne sai mai dabbobi ya biya da ya gudun shi da ne ɗaure su da daddare shi kuma mai gona ya je gida ya ci har da mai shari kun ba da wannan ko to amma da rana wajibin mai gona ne ya kare gonar shi da rana dabbobi kuma su je su je su sami da ya su ci wannan lokuta za su zo da za a wasu addu'a ne a mana yace ma'aikin Allah tsira da Allah Allah su tabbata abin da cigaba da bayani yake Wala annaha marrat bi nahari ko da wannan doki da ya tsinki ya je ya huce tafki ta sharibat minhu sai ya je ya wannan ruwa daga cikin wannan tafki ya lam yurid an yuskiya bihi alhali shi mutumin da ya daura dabba da ya zai je isha da wannan doki a wannan kwari ba yana da lada kana zalika kuma hasana dukkan waɗannan kyawawan ayyuka ne ake lissafa ga wannan bawan Allah saboda ta hafi da ya ɗaure asalin niyyar shi shi ne wannan doki da a tafi hajji ko shi ne hau ko wani hau ko ya ake lissafa mana duk waɗannan abubuwa da ya ɗaure kashi da duk da ta hau ta gangaro duk lada ne ta tsince ta arbuta mishi lada da hu lahu ajr la ya Allah ce to wannan ba lada ne ga wannan mutum ne wannan kaga ne ajin farko wa rajulun rabata hata ghaniyan sai mutumin da ya rike ta ya daure ta ta ghaniyan domin neman wadatar zuci wa ta'affufa da kuma kare kai shi ba zai iya cewa duk da zai tafi to ya ga ce don Allah ku ne da gobiyar gidan yana ba don Allah ku san mana a ran gobiyar ku za mu buɗe ku don Allah ku fito mana da dokin gidan ku za mu buɗe su a shi kawai ya circe ta ne domin idan buƙatar shi ta tashi ya hau ya ji ibiya sa. walam yansa haƙƙan lahi fi riƙariya kuma domin ta haƙƙin Allah ta'ala wurin kulawar ita ba yana ciyar da ita yana kulawa da ita wala fi buduriha haka nan bai mata haka Allah ta'ala a gaban bayanta ba ai duka cewa kulawa da ita yana cikin gaban bayanta to amma da ke gaban bayan yana da muhimmanci nan ake mishi mutu nan ake tsora kaya to bai manta da haƙƙin Allah a nan ba ba zai tsora mata kaya da ya karfin ta ba don da tsora da ke go shi da za a fita za a je gona a kiwo a yi noma a yi yan tashi a hau jijjiƙe ne waɗannan kuma da haka ya ajiye ta fa hiya li kan sitiri wannan kuwa ga wannan doki ga wannan mutum ne rufin asiri ne nan yana da asiri haka ne gudanar ban yana da asiri duk lokacin da ya tashi bukatar zai buga masu mun jiki eh <laughs> na amma dai ta karfi asiri wa rajulu sai mutum na uku rabata fakhran ya aure ta ne domin jiji da kai kawai wariya'an dau abin ya'an da kiyayya da ahalin islam da musulmi shi ya haka kawai ɗaure ta ba wani cikin shi a zo a duba abin da ya ce raguna ga babbar sallah da ta zara a zo a duba raƙin sa babu wani sai in dai alfahari ne da jiri da kai da kuma shi da haka ya aure su fa hiya ala zalika musul ma ki Allah ya ce waɗannan dawakai da wannan mutumin laifi kullum laifi suke na tsalashi kun gani a nan dawaki dawaki ne menene bambanci wurin wurin su su ne niyya kowa da irin niyyarsa wancan rabata wani sabilillah ta rabata ha taghanniyan wa ta'aqufan wani kuma rabata ha fakhran su kai da riya wa ri'a in su dina an sabilillah Allah shi ke yi kaga dole ne wannan ya ce mana batu akan abin da ya shafi kiwon abin nan kiwon da kai mutum ya san akan wanda matsayi yake kiwon dawakansa Allah ta'ala ya tsare mu wani wa'an da adawa yayya ne ahlul islam wasu ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an al-hamam da ma ji Allah ya ga wannan wani sai kuma da tambaye na gane da kai ba su kuma ya matsayin sai ki ne ga na da wakai haka ne za ka gani ya ne makomar da wakai abin nan jakuna faqal sai ma'aikin Allah ya ce lam nusal alayya fiha shay'un illa hadhihi al-ayatu al-jami'atu al-fasiha lam nusal alayhi alayya fiha shay dangane da abin da ya shafi jakuna lalle ba a saukar min da komai a kansu ba illa hadhihi al-ayatu al-jami'atu al-fasiha sai dai wannan aya wacce take ta fara komai da komai wacce take ita kadai ce a cikin ire-irenta يقول فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى wannan ayar da aka sauka mini idan wani ayar da mammiyar aya ce dukkan wanda ya aikata misqala zarra ta tankwacin nauyin zarra na alkhairi ya rahu zai gan shi ta tankwacin nauyin zarra shi ne malamai suke magana idan dan wurin kudan da kake gurin bayan na asar idan aka samu idan rana ta dangana ya ta ba guda ɗakin sa akwai jini za a wani abu zurrin ya haske gaske yana fitowa ana ga ko ba gani sai ga wani abu kamar kora-kora in ta kama yana akwai shi da nan wani shi ne sabra misali ko habbatu kharda to duk wanda ya ya aikata alheri nauyi wannan zai gan shi ka za a duk duniya babu sikeli da ke nan auna irin wannan to duk wanda ya aiki irin alkhairi na alkhairi irin wannan zai gan shi hakan nan kuma wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara hakan nan mutumin da ya aikata na sharri shi ma zai gan shi saboda wannan ayar da mummiyar ayar ce abin da ya shafi abin da jakuna in mutum ya kyautata musu zai gani in mutum ma ya nuna musu zai gani Sun ya nuna mana waɗancan bayanai da ma'aikin Allah iya akan dawakai wahayi ne ko ba wahayi gani. eh domin ya ce lam yuzal fi fiha shay' a abin da ya shafi jakuna ba a saukan min da wahayi ba to a kai abin da ya shafi abin nan da kai ba an saukar da wahayi ba ba an gane nan da kyau ko wanda zai nuna wa karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da wani ayar da lallai ayar yi sana ki Allah ya kira ta abin nan aljami'atul kaza wace ke ga lallai ayar ce kuma ita kadai ce a cikin ire-irenta wani hadisi bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i da ibn maja da ahmad da sauran wani hadisi ya haddasa amma wa haddasa an abdullahi bin abdurrahman بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزلا رجل معكف بإمام فرسي يجاهد في سبيل الله ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعد رجل معتزل في غنيمته يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا وحدثني an abdullah bin abdurrahman bin ma'amar al-ansari haka na zai baki da ko an malik an abdullah kyakkyawan zato zato na an yi iskaf lafazin malik din ya cire ma'ana ko dai masu bugawa na ɗaba ake nan sai zama na malamin malik ana shi ne abdullahi dan abdurrahman dan ma'amar al-ansari mutumin madina wannan kan yara su a shekara ta ɗari da talatin da malamin sa an ata bin yasar daga ata dan An annahu qala shi ata dan yasar ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce wannan hadisi ne hmm? mursali ne domin ata bin yasar tabi'i wa mursalin min sahabiyyin saqat ku gane wannan ko tun da tabi'i ne ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kuma cewar malamai masu sarki sun yi abin nan albaikon istidrak a zirina da ya ce mursul minin sahabi ne sakat cewar idan sahabi ne idan mun san sahabi ne ba faɗa ba ai hadisi ya ba labari saboda akwai ƙaira da sahabar kullum mu'udud sahabbai ba ki ɗaya su adalai to idan ya tabbata cewar sahabi ne ba a ambace shi bayan hadisi akwai labari kuma zai iya yiwuwa ba sahabi ba wata kira tabi'i ne yayi waya a wurin wani tabi'i kun gane wannan da ke ko tabi'i riwaya a wurin tabi'i kaga ga maimakon riwaya a wurin sahabi sai zama da yayi riwaya a wurin dan uwan shi tabi'i ko abin nan abin nan yake cewa wa marawa kullu qarina hasu mudabbatu تعرف حقا ينتهي سورة كان حديث مرسل حديث مرسل كل يوم تشتهى حديثة إيجاز كل يوم تشتهى حديثة إيجاز أما وانا حديث لا تلا بحديث بممكن يجياري توشي إمام النسائي ياري توشي كما قوة الناس ياري توشي كيف معنى هيا دا إمام الترمذي يلا بإسلام كمر بطير بن الأشج sabon na kuma nasa'i shi ne da hanyar ta ismail bin abdurrahman gaba ɗayansu da hanyar turmuti da hanyar nasa'i duk da ɗayansu ta haɗu ne da aka duniya sa wanda yake shi ne a gaban na wani hadisi ɗin kuma shi ne ana ta duniya sa sai kuma yace an gina abbasi har rasulullahi ko kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mana kaga a waɗancan hanyoyi ta hanyar tirmidhi da hanyar nasa'i mun gano sunan wanda aka ɗauke sunan wanda aka ɗauke da na farko ba ba ba bi ibn sahabi ne ka gano ko sahabi kuma shine abdullahi dan abbas sauran sahabi wannan yanzu hadisin da zama kuma da inji ba hadisi ne sai wannan da ke gaba na cikin wadda. domin turmudi da masayi sun roƙe shi ɗaya faɗi ba su قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء الله سيرا من جاء الله استبدأ برشياتي ألا أخبركم بخير الناس منزلا ثم لا باق العبار وانت بقوة كاوة مطيئة الله با kira so ku ku su yanzu ki Allah ka ji ka san wanda yafi kowa kyawun matsuguni a wurin Allah rajulun akhizun bi ilani farasi shi ne mutumin da yake rike da linzamin dokinsa ya kankama linzamin dokinsa mujahidu fi la yana ta jihadi da madauka addinin Allah yana wannan hali a har yana ke wannan shi ya fi kowa dawo masu duniya wurin Allah Allah ka sanya mana cikin su ala ukhbirukum da khairin nasi manzilan ba'ada to ba na ba ku labarin wanda ya fi kowa kyawun matsugunni kuma bayan wannan mutumin ba mutum na nan kenan na biyu rajulun mu ta zira fi gwanaimati shi ne mutumin da ya koma can gefe cikin ɗan dabbobinsa domin ma ta suhuri ne na zalamu zalamun ne domin kulaci ne kun da wasu wannan da kuma ƙarar da su idan har da uku ne to ya zama su shine fu'ai zaidun zuwaidun kenan ko yawwa su ne malamai suka ce wannan gairu kirasi ne wannan suna'in shi wannan ta'ani shi ɗin zai zai an kawo ta uku a a gaban gonar mace mutum ne rajin mu'tazi da ke gonar mace mutum ne yana cin gefe yana can ya ce wato daga shi su ɗan dabbobinsa yana tsayar da sallah wa yi zakka yana bayar da zaka wa da la yana bauta ma Allah ta'ala la da bihi shay'a ya hada bauta Allah da kowa ba wannan shine mutum na biyu da ke da kyakkyawan matsayi a wurin Allah subhanahu wataala ku gane wannan sai malamai suka ce yanzu za a kan hujja da wannan hadisi na akan al-iltizam ma'ana da mutum ya fita ya bango biyu zai gona shi shi kaɗai ya ta Allah cikin ɗan dabbobinsa ya ware kanshi a cikin al'umma da ya zauna cikin al'umma yana faɗi tashi da su wanne ya fi ina fata kun gane tambayar yanzu wasu da yawa suka tafi akan wannan shi ne mutum ya koma can gefe cikin ɗan dabbobinsa yana taɓan ɗan nonon shi yana sha yana ta bauta ma Allah haddin mutuwa su zo mishi a can eh ce ta gane wannan ku wasu kuma suka ce wanda ke shine jumhur na malamai dama wannan shine ra'ayi na jihad na shita yake nan gaba ɗayan malamai suka ce abin da yafi shine cin da zauna jumhur malamai kenan mutum ya zauna a cikin al'umma domin haka annabawa suka yi. Kun gane wannan ke ko haka annabawa suke suka zauna a cikin mutanen su haka annabi ya zauna a cikin su na wa'azi shekara 950 yana musu wa'azi haka annabi hud ya zauna a cikin mutanensa haka na annabi salih haka annabi shu'aib haka annabi musa haka dai duk annabawa haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin tun da aya ta kuma ta an anzir bai sake kowa ko zan kuma ne da sunan halwa ko halwa mun da ke da ke ira ta malamai suka ce wannan shi ne ya zauna cikin al'umma ya zauna ana kaɗa da shi su suna ɓarna shi yana ƙoƙarin kawo gyara kun gane wannan da ke ko wannan shi ne maganganu da malamai suka yi wanda yake kuma wannan shi ne ya ci dukkan malamai suke kuma gana ce wannan yana da falala amma ba ya ce shi ne mafi kwan falala ba saboda akwai hadisin da ke nuna cewa karantarwa سنة الثلالة في سنة الثلالة لمن سنة الثلالة إنما يخشى الله من عباده العلماء أنزل النقود زمن بس آيات كلنا حديث لي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأنا بيجي أنا في مجيء بكرة ثم نوانا كوركم بإذن الله تعالى بوجود za a ci gaba da karatu ne kai tsaye ta gaba wata mukaddima doguwa ko gajera sannan kuma kamar da bayan gaba ta yau da yamma za a fara karatu na daura na al'usulul talata wani da ke tsawon mako guda ana yi tsakanin mazari ba da isha a dauke ne da ku اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصلى على ابراهيم وعلى ال Ibrahim وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد نعم عليكم السلام نعم shine ranci shiga ne da abin da ke rikitarwa ka rasa shi wannan abin halatta ne ko haram shi ta ji Allah ce alhalalu bayyin ita halal a bayyane wal haramu bayyin shi haram a bayyane to wa bainahuma umurun mushtabihat a tsakanin su tsakanin halatta haram akwai wasu al'amura masu rikitarwa shi wannan abin halatta ne ko haram ne ka gane wannan da ke ko la ya'lamu na kafiru min an-nas mafi yawan mutane da su sani ba ya nuna kaɗan fa eh sun sani to da malamai da ba malamai ba su wani suka fi yawa eh ita malamai suke cewa za ga da yawa malamai sun san shigo biyu domin yana da wasu ƙa'idoji yana da wasu abubuwa da su za su abin nan misali